أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا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 وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد نظام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya madaukakin sarki wanda ikon sa da ganin damar sai ba ikon sa ki haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatu a cikin littafin sa mai tsarki in jama'a ba manta ba karatun na wancan mun kwana cikin isra'i mun kwana ayata hamsin da bakwai yau kuma za mu tashi ayata hamsin da takwas a cikin wannan sura insha malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا نعم malam gumi Allah shi masa rahama ya ce walamma zakara ta'ala annahu al-malik al-munfarid yayin da Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa shine mamallaki makadaici bitasarrufi wasu da jijjuyi al'amura fi ibadihi a cikin bayansa fala ta juzul ibaratu li ahadin illa lahu bauta ba ta ga wani mutum ɗaya sai gare shi ubangiji ya sakara da sai Allah ya koro bayani bi da biri, fil khalqi da ambaton wato shishirya wanda yake wa al'amura a cikin halittunsa fa qala sai Allah madaukakin sarki yace wa in min qaryatin babu wata alqarya da ahluha mana babu mutanen babu wasu mutanen wata alƙarya illa na nahnu muhlikuha fa timuni ki halakar da su inda Allah qabla yawmi qiyamati kama kamar tashin kama wato kamin kamar kafin ran tashin kiyama idan sun sa'a ma Allah mu ne masu halakar da su gabanin a tashin kiyama bil ta hanyar mutuwa aw mu'adhiba kuma mu ne masu musu azaba azaban shi da azaba mai tsanani Bilkasar ta hanyar wato kisa Allah ya ba da nasara a kansu a kashe su a sassare su jininsu ya zuba kayan a tashi kiyama Allah maɗaukacin sarki ya ce wa da kuma waninsa alloba ko girgizar ƙasa ko sabon masu kama da haka Allah shi ke halakar da alƙarya gabanin a tashi kiyama Allah ce na zalika wannan ya kasance filfita a cikin littafin lauhin mafuz masturin wato rubuce Allah ya riga ya rubuta duk alƙaita sa'an manzon da Allah ya aika mata Allah yana jiswa mata bala'i ta halaka tun gaba ne a tashi kiyama ko kuma Allah shi ka aiko musu mutuwa su mutu tun gaba ne a tashi kiyama muhlisuha anan shine wato Allah shine ke halakar da su domin ana kiran mutuwa halaka alqur'ani ya ambaci mutuwa halaka waye daban-daban Allah ta'ala ya ce inni mur'un halaka a cikin sotun nisa'i idan mutum ya mutu halaka anan bi ma'ana mata to Allah ta'ala ya ce wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamah babu wata alƙarya face mu ne ke halakar da ita gabanin a tashi kiyama ko su mutu ko a aika musu wasu musibu su faɗan musu irin girgizar ƙasa irin Allah ya jinsuwa wasu hadari na wanzuwa daga sama ko a jirgin ƙasa da su ko a kece kasa su shige ciki duk wani daga cikin nau'in halakar da Allah ke wa al'umma gabanin zuwan tashin kiyama aw mu'azzibuha ko kuma Allah ya masa azaba azaban shi da azaba mai tsanani ubangiji Allah ya kare Allah ce kana zalika wannan ya kasance fil kitabi a cikin littafin lauhul mahfuz masuwan rubuce ko wasu al'umma da abin da ta halakar da shi aka halakar da ita da shi ya na rubuta a cikin lauhul mahfuz Allah ka ba mu ikon gane mala yace wa min asbab ihlak al-umam as-sabiqa ya daga cikin dalilan da yasa ake halakar da al'umma so gabata talabuhum al-ayat neman da suka wa ayoyi sun ce a kawo musu kaza a kawo musu kaza yana son su yi imani sai an kawo musu ka aya kaza ne rusulun daga mazamin su fatanzilu alaihim sai wannan aya ta gare su kuma su kalima su ce a kawo musu sai a kawo musu in an kawo musu sai su saba fa ya asuna sai su saba wannan aya Fa fahihulikuna alaya sai a halakar su akan wannan ayar suka nemi a kawo haka musu wa amma ummatu muhammadin sallallahu alaihi sallam amma ita al'umma a annabi muhammad sallallahu alaihi fahiya akhir ummi take kasha al'ummomi lam yuridillahu an yi yuhlikaha Allah bai ne halakar da ita ala tilkal hala akan wannan halin wannan al'umma ta mu Allah bai son ya halakar da ita wannan halin ma'ana kahiran wanda lokaci su nemi manzon Allah ya kawo musu abu in Allah ya kawo halaka da su za a yi to Allah bai san halaka sai kawo wannan abin su Wani nema walidhalika qala ta'ala saboda haka sai Allah madaukakin sarki yace wa ma mana'ana an rusila bil ayati وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون نعم وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا نعم Abdullahi bin Abbas ya rawaito hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito yace sa'ala ahla makkah annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen makka sun roki manzon Allah an yaza Allahu mustafa zahaban domin san dutsen safa ya kuma zinari su kama ɗiban suna da suwa da dama dama ta san ɗan kasuwa ya haifuwa sun kuɗi ga al'ada ko ba haka ina ba ya ga ciwon ga ɗan kasuwa na yana jin ciwo ɗiban naira goma amma ya yana ciwon ga ma'aikacin gwamnati na yana aikacin naira dubu ɗan kasuwa bai kashe naira ɗari ba eh ko ba haka ba ne to dama su abin suka siyo wai manzan Allah ya nusa wa dutsen safa ya kuma zinari tambaya ta warko ke na haljibal. anhum ko kuma duwatsun ganin makar suka suka kewaye su su sa su gurgusa su gurgusa su can fadama ta fita fa ya zara sai su yi shuka faƙila lahu sai aka ce masa mala'ika sai ya zo ya gaya ma annabi Allah ya nema sallama ya ce inna rabbaka ya ƙarawa alaikar salam ubangijin sai ne maka sallama ya kai annabi muhammad wa ya ƙula kuma Allah ya ce maka in shi ita asbaha safa lahum zahaban in haka kana so dutsen safa ya waye gari ya kuma zinari kursa ya ka waye wa dutsen safa ya kuma zinari faman kafara minhum amma duk wanda ya kafirce cikin su ya kafirci bayan dutsen safa ya kuma zinari to wallahi ka sani ba da zalika azabtuhu azaban la u'azibuhu ahadan min alalamin zai mai azabar da ban taɓa kowa inda daga cikin halittun Allah jama'a zaƙi ne ko ba zaƙi ba ne Allah ya ba manzon Allah zaɓi in haka ya daga abin da za a yi Allah na iya sa waye gari dutsen safa ya kuma zinari amma wallahi ka sani duk wanda ya kafin cikin mutanen nan wallahi zai mai azabar da ban taɓa kowa irin ta duniya wa in shi ita in ku kaso fatahtu lahum baba tawbati war rahma in ku kaso in bude musu kofar tuba da rahama amma maganar zinari a ƙyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce faƙala bal babar rahmatu babar sauwatu wa rahma shi a'a Allah maganar zirari a barta a buɗe musu ƙofar tuba da ya Allah shi Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya Allah ya ce wa mama na ana an nursil bil ayat babu abin da ya hana mu aiko ayoyi mu aiko da ayoyi wanda aya suka nema da mai dutsen safaya kuma zinari babu abinda da ya samu kai wannan allati yatasarihu ha ahlu makka wannan mutanen makka suke nema wa ghayruhum da wasu su Allah ya ce illa an kadzaba bihal awwalun sai da saboda dai al'ummai mu harko sun kare sa mu halaka sunnan muta duk wanda ya nemi aya mu haka mai to wallahi in ya kare kaita mana halaka shi dan yanku diba za ku ga a samudawa sun nemi a kawo musu kuma an kawo musu sun haƙare ta manzanta kuma su haƙashe ta sai an ka ba su kwana uku jama'a ina fatan mun gane magana bayan haka nan kuma akwai wasu annabawa da aka nemi su a kawo musu ayoyi aka kawo musu kai ta aka halaka su da yawa saboda sunnan Allah ta duk wanda ya nemi a kawo mai aya an haka kawo mai ya tsare ta wallahi yana barin duniya yana halaka kuma halakan nan ina halaka duniya wannan kunni na wallahi jakin na baya duk mutumin da Allah ya zama bala'icin duniya ya halaka to ran tashin kiyama sai iske zama ta wani. ubangiji Allah ya kare to shi ne yake cewa illa an ka biha al-awwalun lamma lamma ha yayin da muka aiko ta zuwa karyata fa hu muka halaka su walau arsalna ila haula'i da za mu aiko wannan aya zuwa ga waɗannan mutanen garin makka yace la kadzabu biha wallahi sun karyata ta suna karyata da Allah zai mai dutsen safa zinari wallahi ta hirsu da su yi jama'a ina fata mun gane yace wastahaqqul ihlak kuma za su tantance halakarwa in ku suka yi haka saboda Allah ba daukacin sarki al'ada shi ta in ya kani aiko aya aka karyata to halaka mutum ne wa qad hakamna bi imhali hakika mu yi hukunci jinkirta musu li itmami amri muhammadin sallallahu alaihi wasallam cika al'amari annabi muhammad saboda yanzu jam'in kai sai sauran arewa da wuri jama'a ina fata kun gane magana dan yanzu wannan lokacin da an bai so dutsen safa zinari suka karyata an ka halaka su ke nan komi ya tsaya ko bai tsaya ba a komi ya tsaya sauran al'ummin da ajiye ko labari ba su to amma sai Allah ya jinkira sai al'amarin annabi Muhammad ya cika sai Allah ta'ala ya ce wa ataina samudan naqat mun baiwa samudawa taguwa ayata matsayin aya gare su mabusiratan wadda wato ba mai basira na ganta wannan ayati domin malamai suka ce su suka nemi a hissuwa musu kuma cikin dutse suka nuna dutse suka ce wanda dutse muna son in kai manzon Allah kake ka hissuwa mana raƙuma ciki kuma da ciki wasu malamma suka ce mu gani ga gosinta an rubuta la ilaha illallah salihu rasulullah an ka so annabi salihu alaihi salatu wasallam ya roki Allah sai Allah ya bayyana wannan sako dutse ya tsage ta hito ta haifu da cikinta ba su jima wasu ta aihu da ta aihu sai su wagga ya kuma da gani ra kuma Allah fadaruha ta akul fi ardillahi ku bar ta cikin kasa Allah ba ta zuwa gidan kowa ta ci ku kare ta yawo ta cikin kasa Allah ta abincin Allah amma ku sani laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum tana da yin suke shan ruwa a riyoji ku lokacin suke shan ruwa din nan kada kowa ya sha a teku sai ku wala ta masu haɗu su in kada ku shayar da cuta kada ku cuta wata fa ya ako da kuma azabin ɗari, sai azabin makusanciyar ta kama da an ka waɗa musu haka su ce sun yi ana nan yau in ta sha ruwa kuwa da ɗiba amma ran take shan ruwa za ta ba da madara nonon ta sai a dinga ɗiba bokiti bokiti kowa zuwa ganin ajiyewa shi zai sha matsayin ruwan da zai ɗiba da jama'a kuma kula ce abun ga ba saboda nuna raƙuma abubuwa suke da yawa amma ana ganin babu nunan da ya kai shi magani da nuna raƙuma raƙumi ko da fitsarin raƙumi sai akwai wanda ya ce duk abin da abin da raƙumi magani na ya ce da kashin raƙumi ana magani da shi da fitsarin raƙumi ana magani da shi da nuna raƙumi ana magani da shi kai wani sai hada kotsiyar nan daga abin nan kumfan da kan taga baki ne shi ma ana magani shi wani sai kai hada kwabrira tsumi kwabriwan ana magani shi kashi ne akwai wanda ya ce muna in kuna masu halin mutum ko mafi jona mai dahi ya ji mutum idan an haƙo ne kwabrira tsumi kashi an haƙo ne shi aka barbaɗa wani da insha Allah yana bar jincin abin ya faɗa mana abubuwa daban-daban wanda aka samu ga jikin rakuma to saboda haka sai zan wannan tazo tana ba su madara suna sha a ƙarshe suka cewa suka shirya da wata mata ta aza su bisa wannan shawara ce ya kamata gaskiya wani ana musu rai ne wayo da yawa bai kamata a ce ana musu ɗiban su ba saboda waggara kuma guda har inda aka fi ba a yi raƙumma ba wagga ita ina sama mutane abin cikin dare mace ya kamata a kashe ta to wa ya kamata ya kashe kuddar an ce dai ko nan an kai ta an ka ayyana shi a ce shi zai kashe ta kuddar ko ya shirya a faɗa ma bai ma an ka ce kai ga aiki an ba ka yi ne da ya kuma na kafa a soke ce an gama kasan ko ana dibin in za a ba da aiki kowa da irin aikin da aka ba shi la ya gaya ma zuwa ɗaya yin haɗa ma ya samu yuka mai sai yi kurɗa ɗaya ya soke masu ciki ta yi kuka sai ta gurma ɗaya ta kan ta sheka sai ta kuma ina dutsen nan tana komawa can sai dutse ya buɗe ta shiga sai ta dutse ya buɗe to ita lamar suka ce kusan tashin kiyama za su dawo ita ce Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza waqa alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna a nasa kanu bi ayatina la yuqinun Allah ya ce idan alƙawli ya tabbatar ga mutane tashin kiyama za mu sa masa wasu dabba tana magana da mutane mun karanta hadisai na lissafin ashraqu sa'a wannan mutum karatu na masallaci in za su yi mutane alama za su rubuta mumini kafiri mumini kafiri kowa ta ka ta rubuta ba ga ta wannan sabuwar za ta fitowa ta farko ba a samun labarin sai ta ɓace ta kuma ta fitowa ta bisu a harin turiyar sai ta yi fitowa na uku sai cikin gari duwanta cimma akwai wani hadisi da shi mai latahin ya kawo ya ce akwai wani mutum yana ɗinka ta hei sai ya kamar sallah ta shiga ta haka ya ma'ala mun yi karatu ne da masallaci sai da mun kare alamun tashin kiyama guda goma to saboda ka wannan kaguwa sun kashe ta Allah ta'ala ya ce wa ataina samudan naƙata, mun baiwa samudawa wato taguwa Raƙuma ayata matsayin aya mugu shigatan wadda al-gahili duk mai kira ya kalle ya san wanda wadda aya Allah ya ce fa zalamu su suka yi zalunci ay kafaru suka yi biya bi hada wannan su ka kafurci mata fa uhliku si ahlaka aka halaka su Allah ya ce wa fili filibil ayat ba mu kasance muna aiko ayoyi ba al-mu'jizat wanda an mu'jizoji illa ta kuwa sai da Allah ya ehi barazana shi yasa ka dauko wayar wa'annan ayoyi duk ayar da ka ga aiko musu da sanda Annabi Musa da fara da kwaɗi da abin nan abin nan wato raquma Annabi Annabi Salihu da sauran abubuwan da aka ba annabawa dukkan ayoyi Allah ya zamban tsara muka muka ba su ayyana abubuwa a ranar da mutane gaban su ya kwaɗi su dawo ma Allah su ƙesa Allah ta musu haka ko muna wasu ayoyi Allah na yi su ne don ya bada tsoro lalle ba da gaba bin zulli azaba ta hayar sauka azaba almusta asali ta tumbukewa fa in lam ya khafu in ba su ji tsoro ba wa yu'minu suka yi imani nazara sai azaba sauka wa ma hadhihi al Ya yace wannan al'umma ba ta kasance ba faqad arsalna ilaiha bil ayati ghayr muqtara wannan al'umma mu ɗai kuma ta ayoyin da ba su nema ba duk ayoyin da aka gani cikin wata al'umma babu wanda ya nema shi a kawo ƙura'ani ba cewa an kai a kawo ba Allah ya gada mai sukar da abu ne inda neman shi suka yi suka ci a kawo an kawo su a kai ƙarshe halaka su da ake jama'a ina fata mun gane magana da ƙagewa wata da ya yi duk waɗanda ayoyi Allah na ta aikowa da su don su imani in ba su ba sai a halaka su saboda haka akwai ayoyi da yawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya aiko ga wagga al'umma waɗanda ba nima ba wahiyar qur'an shine qur'ani takwifan laha dan ban tsoro wato ga al'ummar ta bi azabil akhir azabal azabal lahira yace fa inna min amri man ba'at al manbu'at ilayhi mu'akhiran ila min qiyamah lalle shi qur'ani daga cikin abinda aka aiko karshe kuma zai jinkirta wasu zuwa tashin kiyama وما ذلك بدها كما الله مدوكتين سركي كيتي وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس نعم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن نعم. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا الله مطلوك كم يشي وردكو كتنا فوك أم بتام الأمة إذ قلنا لك علمك سيمك يا سي محمد صلى الله عليه وسلم inna rabbaka ahata bin nas lalle ka ya kewaye wa mutane da ilimin sa ilman wa qudratan ilimi da iko fa hum fi qabdatihi su mutane suna cikin damka ta ubangiji suna da hannun ubangiji duk gabaɗin su da wayansu da ilimin su da ayyukan su gaba suna da hannun ubangiji saboda ka faballighum ka isar musu da sakon na aikin ka da shi wala ta khaf ahadan kar ka tsoron kowa fa huwa ya asimuka Allah shike kare ka minhu daga mutane ba su kashe ka ba iya kai isar sakon da na aike fa man ta'adda minhu fa innahu yuhliku duk wanda ya ta'addanci cikin su ya kai ga jikinka Allah ya ce mu za mu halakar da shi fa huwa yuhliku Allah ya halakar da shi wa qad wa qad ahlaka samari da quraish bi badri hakika Allah ya ya halaka gimshikan qurayshawa a yakin badar mutum 70 wa ahlaka amsalahu kuma Allah ya halakar da wato kwatankwacin su fi mawaƙi a tafi da wurare daban-daban fa innahu wa'idun mustamirrun wannan isan azaba ne wanda ya doge alaman yin shari'u bai fi kazibi ayati ta'ala ga duk wanda ke iya karhin hali ya runce ido ya tsare ta ayoyin Allah ila yau kiyama ta zuwa sashin kiyama duk mutum da ke iya karhin halin tsare ta ayoyin Allah sai ko Allah yana halakar da tun a duniya ba sai lahira ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ja'alna ru'yal lati araina ba mu sanya wato abinda muka nuna maka ba a ru'uya a nan malamai suka ce ba ru'uya na mahulki ba ne manzan Allah sallam Allah ya gwada ni wasu abubuwa da aka yi isra'i da shi daren isra'i Allah ya gwada ni abubuwa da ido ne wa'ina ba mahulki na ba amma Allah ya kira su ru'uya saboda kamar mahulki suke akwai abin da za ka gani suka ce wai ko wai abin ga da ni gani wai ko dai mahulki na nake akwai wasu abubuwa in mutum ya gan sai ya gyara ido ne haka wai kuma kwana yake ko da falkumi to abubuwan da manzon Allah ya gani haka ya gan su kamar dai kace mawalki na to ne Allah madaukakin sarki ya ce wa musanya abin da muka nuna maka ba iyanan da ka, laifin isra'i da ran isra'i tasmiyatu haruya wato abin da sa aka ambace su maholki kamar wato abin da ruya maholki liqu ihabil lay saboda abin cikin dare ya faru ta yadda aka yi da manzan Allah cikin dare na an kai da shi har aka ce aka dawo har ya cewa da ubangiji ya dawo cikin dare na yadda ya ce cikin dare ya dawo cikin dare guda jama'a ina fatan mun gane magana to saboda haka shi yasa yake cewa ka haru ya ka ce bi mahalki ne li hadhihi al layl saboda auko wannan abin cikin dare wa sur'at taqbiha ka annaha manamu da kuma gaugawa hukunta abin kati da cikin mahalki ne yanzu ka dibi a ce mutum ya tafiye 700 shekara 3,500 cikin dare guda mutum ya ce ya dawo ga ta yadda ya daga masallacin makka zuwa masallacin kudus sama wannan dabba daga na yi sama tsakanin kasa eh, ta duniya zuwa sama ta farko ta yi shekara 500 tsakanin kowace akwai ta yi shekara 500 kaga bakwai shekara ne shekara dubu ya yi cikin dare su suna ce kamar dai kamar dai da mulki na ga Zama ina fatan mun gane magana to Allah ba tsokacin sarki ya ce abubuwan da muka gada maka cikin wannan tafiya ba su kasance wa illa fitnatul fati wato suna mafi tuna ga mutane su zama jarrabawa ga mutane li ahali maka ga mutanen kadda mu biha sun ta wannan abu sun ce wallahi ba gaskiya na ta yadda manzon Allah ya ce sama ya ce fada ubangiji ya dawo cikin dare sun ci ba gaskiya na wartar da ba'aduhum lamma ukhbirahum lamma akhbarahum biha sashen mutanen makka sun kafir sun ridda lokacin da aka ba su wannan labari an ba su labari an ce manzo Allah ya ce fada ya ce ya ce baitul cikin daren nan ya taka ya ce fada ubangiji kuma ya dawo cikin daren suka ce wala abun nan dai suka ce hada musulunci mun bari ba mu yi ana ba mu waɗanda laburra mun ba mu yadda da su ba dama ka san shi ɗan adam koyo shi abin da zuciya ce ba ta waya ansa ba in imani ne bai da ƙarfi wallahi yarda zai hmm. da yawa akwai wasu abubuwan da aka hudu sai ka ji sau don dai an ce Allah yana yi na hmm. to kaga matsala ba a son baka ce to in an da ce Allah yana yi yadda yana yi don komi ga Allah ne sauƙi da zama ina fata mun gane maganar na'am to shi yasa aka kira sayyidina Abubakar As-Siddiq suka ce litasdiqi khabar al-Isra'i wal Mi'raj saboda ya gasganta labarin Isra'i da Mi'raj aka zo aka ce kaji abokin kaji abinda abokin ka yace yace me yace yace wai ya kai cikin daren jiya daga Makka yace bai ai cikin Bait Maqdis masallacin Qudus daga can kuma yace sama ta daya yace ta biyu yace ta uku ubangiji kuma cikin daren kuma ya dawo sai ce shi ya faɗa muku haka irin sun ka ce eh shi ya faɗa miki to wallahi na yarda shi ai dama kai zai baki gare ka duk abin da ya faɗa ma yarda haka shi yasa ka shi as-siddiq bitasdiqi khabar al-isra'i wal mi'raj to saboda ka su da yawa daga cikin sun ridda lokacin aka ba su wannan labari Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna shajaratal mal'unata fil qur'an kuma ba mu sanya wato itaciyar nan abin la'anta ba cikin qur'ani wahiyar zaqum ita ce itaciyar zaqum allati tambutu fi asl jahim wata ke tsirowa a cikin asalin wutar jahiba sayyun tana cikin can wutar jahima nan ta tsiro sai ga da abin nan dal'uha ka annahu ru'usu shayatin diyanta da kasan karin shi musulmi shi sa wasu ka cewa akwai abu mamaki a cewa a ce itaciya ta fito cikin wuta su ba su taba ji ba a ce ikke cikin wuta suka ce ina to wani ita jarraba da an kai musu abubuwa guda biyu na harko ta hiyar da manzan Allah ya fada ubangiji sun ce wallahi wannan abu zai Ta kaga sun kare take ya zama musu jarrabawa ce na biyu kuma ita ce yadda ake tana hitowa cikin asalin wutar jahil manzan Allah ya ce musu ya ga wannan itaciyar fayyunta suna can cikin wutar jihim Gaɗiyansa nan suna yawo sama suka ce wallahi dai kaga jarabawa ko ya ce ja'alnaha fitnatan lahu mun sanya wannan ita ta zama wato jarrabawa ga su suna gare in qalu domin sun ci annaru tahriqu shajara wuta tana kona itaciya fa kaifa tumbituhu to ya za su tsigar da itaciya kuma wanda ya ɗauko itaciya an kai a cikin wuta ƙonewa sai ko ya zai a cikin ce ta fitar da abin nan fa nasabu lillahi al-ajr sai suka jingida ma Allah kaka suka ce wallahi Allah ba zai iya haka ba an khalqi da fil nar daga halitta a cikin wuta suka ce Allah bai Allah bai yin haka wa huwa qadirun ala akthar min kuma Allah da iko na akan hiye da wanda zima ko Allah bai da iko akan wannan dan gashi nan yayi yace wa yuqawihi anna na'amata tabla'u na daga cewa ne karfafa wannan shine zaka ga jimina ta haɗe ƙarfi kuma koyi ba ta haka malam gumi yake kowa mai tsaya ka misali ba annabi ko tana haɗe haɗe makullai in kai in kai sakaci wallahi jima sai ta haɗe ta haɗe ƙarfin ka makullayen ka duka kuma wallahi koyi ba ta yi jima ko bai yi ba yayi kaga iya ka abin mamaki a sau daga wannan misali san eh yace kuma bayan haka nan tabla'ul jamra wal hadida al mahma bin Ya yace jimina tana haɗin aihe wanda aka dafa cikin wuta da zahiri kuma tana haɗe garwashi za kuma koyi ba ta yi abinda na gumi ka hudu yace wallahi hariq wa ko bai kone ta saboda haka wa huwa hayawanun duna sa'ala kuma gashi dabba ce wadda ba ma kai dila ba yace yastalizu bin nar yana jin dadi da wuta dadi yake wayan kusu fiya kuma yana zama cikin ta wa min wabrihi manadil kuma yana doka wato da gashi ne wato abin nan kallaye fa idza wasakhat qaraqat bin nar wato idan yayi dauda cikin wuta yake zuwa ya abunga ya goge abin da ne dauɗa fa ya zullu wasu sai duk dauɗa ta fita iya ta cikin wuta ya sa to ka diba a tsaye yace wa sabqa bi haliha kuma sai kuma akan halin sai da yake yace ba gani wa ya'lamu wa ya'malu salj min an-nar ya gani kuma wuta ta aka sa sai da fridge ya hidda a tsara kuma wuta ta ba in ba wata samu mutum ya aje taɓa ga hannu ya gida amma shi za a juna mafarciya ga yadda kankara ko ba haka nan yace wal mal'una da yace mal'una ay al mazmuma ita ce wadda abin zargi wannan ita ce kowa na kyamarta taqul al arabu li kulli ta'amin barin annahu mal'un laraba suna al arab ce duk wani abinci mai tsiro sai ce mal'un hada ta'am mal'un ma'ana abin suna wanda yake abin zargi mai cutarwa laraba suna da wannan misali suke buga su duna abinci mai tura su ce haba ta'am mal'un abinci ne la'ananne ma'ana wanda ka cutarwa jama'a ina fatan mun gane magana imam bukhari yi hadisi cikin littafin sa yace ash-shajaratul mal'un fi ash-shajaratul zaqum itaciyar zaqum Allah ya bada misali cikin abin nan cikin suratul jasiyat ne mm. Allah ta'ala ya yace inna shajaratul mai ta'amul asim wato ita itaciyar zaƙum abinci na mutane 'yan ta'adda kalmuhuli ka ce na darma ce shagali filbutun tana zabarɓaka cikin cikakka duk wanda ya ci wannan itaciya hanji ne ka katsewa ka gani hannu ya ce da kasan zabarbakar ruwan zafi haka wannan itaciya suke duk wanda ya ci ta ya ɗauki mutum ya sabon ubangiji allah ya kare to kaga wannan ce asalin ta cikin wutar jihima ta tsiro kuma sa nan tsire yanzu haka ta yi ɗiyanta Allah ya Allah kawo mai shiga ciki kuma wallahi jama'a ku sani wannan misalan da Allah ka basuwa wallahi sai mutum ya gansu da ido inda ya sa ma Allah da iman da su Ku shi yasa mutanen Makka na abubuwa su mun jarrabawa. ta yadda manzon Allah ya fada ubangiji ya jarraba gare su sannan wagga itaciya da Allah ya bada misali ta zama jarraba gare su don ba su imani da ita ba to ubangiji Allah ya kare to shine yake cewa wa nukhawifuhum biha Allah ya ce muna bahuru tsoro da ita wannan fa ma yazidu amma bai kara musu komi wannan ban tsoron bai kara musu komi illa duguyana fa sai kitar iyaka kabira wanda babba duk wani tsoro da Allah ta ba su ina kara gaba ina su cikin kafirci da kuma kitar iya ubangiji Allah ya kare ta san duk wanda Allah ya wa rabon sai ya sha wahala sai ya sha duk wata aya da suka gani wallahi hankali ne bai kawo ba shi gan da ya ji cewa lalle yanzu ka ya shiga hannu bangiji Allah ya kare ka san kona duniya akwai mutane da yawa inda aka tawa wa shi wa na ka gyara kayan shi kai da Allah gyara muka yi lokaci na muka jira ka san me abu da yace wala ya kula wala ya hillahu ta'khiru tawbat ko wala ya kula hatta ya hadini Allah kada mutum ya ce ni gaskiya shigar da Allah ya shigar da ni ka shigewa take fa innahu min alamati shikaya ya daga cikin alamar rashin arziki in ka ji mutum na faɗin alamar rashin arziki ke ubangiji Allah ya kare da wasu Allah madaukakin sarki yake وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوه إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا يسي ثم استطعنا في ذكر قصة آدم مع الشيطان سنة الله مطلوب في ذلك يذكر بياني أشفي قصة النبي آدم هذا الشيطان التي با التي بدرت العداوة بين الجنسين وتتشوك عداوة كان جنسي قدادي جنس بني آدم وجنس جنس الجنين hatta la ya kadu banu adam suna min makaid da shaytan kai har sai da ya yake ɗiyan adam ba su ko kusa su kauce ma katawoyin shaytan idan aka ce da alin wato kaidodi da maki sun mace cikin shaytan mutane ba su iya kucewa fa yukhlihuna bil sama barak to yanzu Allah ba dokokin sarki yana faɗin adawar ta wato abubuwan suka faru tsakanin shaytan da annabi adam alaihi salatu wassalam wanda ke adawa ta riga ta kuntu wancan lokaci har kuma ha ta shi kiyama ubangiji Allah ya kare Allah ta'ala yace wazkur ya Muhammad id qulna lil mala'ikati ka ambata ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da muka ce wa mala'iku usjudu li adam yusjuda ga annabi adam mahama kana sujud dir sujud kake ku yi ku te ku yi an ce mala'iku na an ka ba umarni dukkan su baki daya ba a rage mala'ika ba da duk mala'ikun da ka rayuwa sama lokacin Allah ya ce ku teku wa annabi adam jada domin lokacin da aka yi wannan ba kasa an kai wannan al'amarin a lokacin an yi shi ne a can cikin aljan mala'iku ku to ku duka kuwa kuwa annabi adam jada. mahama kan fa innahum na bi su an umarci su da yin jiran ne wala yasri biyu da daidai saboda haka hukuncin yin sujada bai bai gucewa zuwa ga wani illa bi amri min Allah da umarnin Allah idan Allah ya ce yi ma wannan abu sujada yi mai Allah shi yasa jama'a ina fatan mun gane magana shi na'am shi yasa aka ce annabi Adam shi alqibla ne kawai sujada Allah an kawai an alkawa mm. jama'a ina fatan mun gane magana na'am ai akwai abubuwan da aka wa sujada yanzu ga Ka'aba shin Ka'aba ta kawai sujada ku Allah kawa amma wa alƙibla ka ba alƙibla saboda ka mutane gane wani abu shi ma shi ɗan lokacin kafan girman ka in iya shiga mutum da hasada suka sa abubuwan da ya gani sai ya gansu ba daidai suke ba dan shi yanzu dan gane yake annabi adam ba kowa na ya za a halitta abu gaba gare mu nan kuma a ce a to dun mu waɗin da su gaba ya zama bagare mu ya ce gaskiya wannan dai shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce usjudu li adam ku yusjuda ga annabi adam kuma ina fatan mun gane yace wa qad muni'a fil islam ko haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya hana awa wani sujada a cikin musulunci ba kawa so kowa ko kullum girma ne an ce wani sahabi daga cikin sabon manzon Allah sallallahu ma'azu bin jabal ya je ƙasar yaman ya iske ana manyan manyan mutane jira duk talaka sai da talaka yana faduwa yana wa sarakuna su gada sai ya kai gushi kasa Su da ya dawo madina sai ce ya rasulullahi ne gaskiya ina ganin abin da mutane suna yi can suna manya manyan can kai ya dace muwa haka nan kai ne manzon Allah kai ne Allah ya aiko sai ce law kuntu amiran ahadan an yi su da li ahadin la amartu al mar'ata an tuzil li zawjiha min azumi azmi fi alayh da ina umurtar wani mutum ya sujada ga wani da na umarci martuwa min sujjada saboda girman haƙƙinta haƙƙinci a kan saboda ka ba a kowane mutum su sujjada ko ni ba a wa da saboda ka a musulunci an hana a yi su sujjada ga wani mutum wanda ba Allah to lokacin da Allah ya yake wa fihil al na bainal mala'ika wasu shaita a cikin wannan akwai kusantawa tsakanin aunawa tsakanin shiɗan da mala'iku nan za wa an mai ɗawa an mai sako cikinsu da dan da mala'iku wa mai da'awa mai sabo kaga mala'iku sun yi masu da'a don sun yi da'a ga abin da Allah ya sa dan kuma shine ya tsanta ubangiji Allah ya kare ko shine Allah dokokin sarki yace fasajadu dukkanin su mala'ikun suka yi sujada illa iblis in banda iblis kawai sai iblis kawai shi daya kiya qala sai yace a asjudu liman khalaqa safina ya Allah ina yin sujada ga wanda ka halitta da lata dinan nusiba bi nas'il khafidi ay min dini. Allah ina yin sujada ga wanda ka halitta daga lata wa khalaqtani min nar Allah ka halice ni da wuta ni kan ba zan yin sujada akan gare shi ba kaga daga nan girman ka ya shiga shi iblis ya doka cewa ai wuta ta halaka na raja haka ya doka alhali kuma ba haka abun yake ba ita laka cikinta akwai ma'anar rayuwa ita kuma wuta cikinta akwai ma'anar mutuwa ko ba haka bane amma in kana son ka gane haka ka ce ka samu wata halitta ka a cikin laka haka ka samu irin ta kuma ka a cikin wuta haka ka ba su minti goma ko da haka dawowa wanda ka cikin ragai cikin cikin laka eh cikin laka kuma yanzu aka kori mutum ga wuta ga laka a yana ganin kuka ya hama ya shi cikin lakar kuma haka ba wuta mutum ne kusantar da ya ta mutuwa ne da sau daga shi iblis gani ne kamar daraja ta ga yadda an halce shi da wuta ko ba haka ba ubangiji allah ya kare ya sa wani wuri allah maɗaukacin sarki ya ce yanzu kai ɗan. na umarci ta yi zuba tana jayayya da abin da ta da hannuna dala ya ibilis ma mana aka amfani an lima ka latsa su biya dayya astak bar ta amfunta mil ali Ni ya hana ka kai zuba ga abin da ta da hannaye na inda allah shin ka yi girman kai ne ko ko dai ka daga cikin wasu gancewa su wani abu ne a duniya yasa malamai suka ce ɗan adam mutuwa ganin shi yana daraja kwarai da gaske a wurin Allah madaukakin ubangiji Allah ya kare qala ara'aytaka قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأهتلكن ذريته إلا قليلا to kun ji abin shaitan ka cewa yanzu shaitan girman kai da ya kai yanzu da Allah ya da nuna mu hannu Allah ta'ala sai yake qala sai shaitan yace a ra'aitaka Allah ka ganka ku bani labari هذا الذي كرمت علي وانت كرم شي كفيفي تاشا كينا فضلته علي كفيفي تاشا كينا شو هذا النبي آدم بالأمر تسجد له لأمني أيضا قريش وأنا خير من حكمنا هيش الهي خلقتني من نار كالتين لوتا saboda wuta wannan sa asulus din wuta suna cillata sai shi ɗaya ce la'in a fartan wallahi idan ka jinkirta mini ila yawmin qiyamah ta zuwa tashin kiyama Allah ahtani kanna zuriyatahu zan tumbuke wato zuriyarsa zan halakar da zuriyarsa bil igwa ta hanya wato abin nan abin nan halakar da su duk ba ci ɗayan su Allah ce illa ɗin sai yan kaɗa minun daga cikin su mimman a samta daga cikin wanda ka tsare ya ce fa haɗa muhallin shahar fi ƙasa wani shi ne muhallin shahar cikin wannan ƙasa kun ganar Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana irin adawa in tsawar da ta kayan shedan da ɗan adam ɗan adam ya yi rantsuwa ya ce wa ya rantsu da Allah la'in Allah wallahi in ka jinkirta mini ilayen kiyama ta zuwa kashin kiyama la'ahta ne kan na zuriyarka zan tumɓuki al'ummarsa a da zuriyarsa da yi malamai suka ce a ahsani kan na istifal a cire itaciya hasayunta wallahi haka zan zazzage su za zazzage su gaba ina zuba su ta sai ce illa ɗin sai yan kaɗan Allah ka samu cikin yan kaɗan ɗin kaga wannan alƙawli na shaɗan ya tura kuma yana ya ɗabbaƙawa kuma ka san inda shaɗan yake da bala'i abu yi biyar yawa masu yawa runduna ne mai yawa shi yasa imamu musulun ya yi babu babu babu wa kana arshu al-mai shi duk sahata Allah sai shaɗan ya baza yaran su a cikin miyar ce ta tefa halakar da mutane in mure ta yi sai ta yi aza kujera ta saman ruwa ya zamna sai ce kowa ya so ya kawo rahoto a aikin da ya sa an kai kowa ya so ya kawo rahoto wanga ya so ya ci nasa wani ya sa rahoto da gadon da ba sa an ba su ba zai wanga ya ce ya sa wani ya mari uba sai ta daga masu koyi wanga ya ce nasa a yi kaza duk miyagun ayyuka da ta fahimta sani ta'addanci daban-daban kowace ɗan sai so ya ce ya sa da abin da an kai turan nan shi ko akwai aikin da ya ayyana ya kaso duk wanda ya shi za a jinjina ma sai wani ya tura ce ni ko da nufce ni iska wani ni shiga gida ne na zuga shi na a tsakanin da matar shi ya ce babbaro gidan ba sai da suke ta sai shi ɗaya ce kai kai aikin da nika so sai shiga kula sai a zaɓa sai jirama na tafiya to gobe kuma wani ta adinci ta sai ya faɗa musu ga abin da ka fa'a kullun haka yake duk fahimtar Allah sai an musu kiyama ya gare waɗanda suke kullun siyasa su aiki ya buza su cikin duniya duk yadda adam ka yawo akwai su amma ana gan sun yi mutane yawa akwai masu ganin shi sun yi mutane yawa ina fata mun gane jama'a domin ayar a cikin sutun an'am suna gwada haka wasu suna ganin a'a mutane sun yi su yawa amma akwai hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin illa wasila bihi qaribuhu min al-jinni hmm. babu ɗaya daga cikin ku face an wakilta mai aboki ne daga cikin aljannu kowa da abin tare da shi duk adadin yawan mu nan ko babu na wajen sun ka taho namu ɗaya da an nan yawan mu yawan hmm. bisa ga wannan hadisi sai wani su ya manzo Allah yanzu har da kai ka aljini su hadda ni illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair sai ni nawa ya musulunta a'anani alaihi Allah ya taimake ni akan nau aljani. fa aslama ya musulunta fala ya'muruni illa bi khair bai umurta da komai sai alheri aljinin manzo Allah da alheri ya fa mutunta to kai na kafa wasu sun ka ce in ka ga ana yawan tura ka zuwa ga aikin shari'a to aljinin ka bai da kyau wata na yin Allah ya baka sa'a karin jayi sai kai wurin aika alheri inda ya rinjaye ka ko sai ka samu matsala ko ba gaskiya ba dan kana ganin wasu mutane da ganin wannan aiki ka san wallahi addini yawan ga ba na farena wanda ya tare shi miya guda sai kullun ya ga ce masallaci da ya shigo sai da kwanta fi aka ya mutu ba ne ko na fila bai ya hita sai da ya kuma tun ya kama bugi waya ya shiga whatsapp ya shiga facebook ya shiga abubuwa daban-daban kuma wani masallaci na abin son tsayawa minti goma zai yi masallaci ya yi to dama akwai ƙaril wannan ƙaril na tashin tsayawa da kare shi za ku yi uwaka uban wannan ƙaril inda da hajji Allah ya ba da ƙasa ta cikin sosu kawo Sofa da haka akwai ta kaddama za a yi tsakanin ka da shi shi ce wallahi ɓatar da kai ba kai ba ce a ubangiji Allah ya kare saboda ka ƴan uwa musulmi jinnu suna da yawa kuma suna sa a yi ɓanna kuma babban su ya yi alkawali ya ce wala ya halaka ɗaya adam baki ɗaya sai ƴan kaɗan shi za a gawa za su shiga cikin wuta Allah sun yawa duk da masu ga aljanna ƴan wuta sun yi aljanna yawa aljanna ma wani hadisi ya ce ba su cika sai Allah ya halicci wasu halittun cikin ta ya cika sun akwai gidaje da yawa waɗanda ƴan kowa babu sai Allah ya halicci wasu halittu ya cika aljanna da su dan babu ga wurin zama nan babu mutane suna ina suna wuta to ubangiji Allah ya kare Allah ka saba cikin masu shiga aljanna Su saboda sun ji magana shi dan yayi a ra'aita ka Allah ka ganka hada allazi karamta alayya wanga da ka fifita shi a akai la in akhartani wallahi idan ka jinkirta mini ba ka ce ni ba ila yawm al-qiyamah zuwa tashin kiyama la ahsanu kana zuriyata wallahi sai na halaka zuriya ta yi. illa illa sai yan kaɗan to Allah ka samu su yan kaɗan amin da ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah sarki ce قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مرفورا في الله تعالى يتي قال في الله تعالى يتي يتي مشيطان قال تعالى له في الله يتي izhab ta tafi ba dai kamar ɗan kake faɗi wato ta yi munziran kana abin jinkirta ma ta yi an jinkirta masa ila wakatin nafsatin ula lokacin za a busa ta farko shi abin da shi ɗan ya so Allah ya bashi sai a yi busa ta farko bai mutu ba har a yi busa ta biyu kuma bai mutu ba a tashi a bashi sai Allah ya so a'a ba ai ma ba amma dai an jinkirta a busa ta farko lokacin da duk halittu Allah zai zuwa kai ma za ka mutu lokacin domin busa ta farko kowa zai mutu illa iyaka akwai wasu waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ɗauke musu mutuwa wannan lokacin sai kowa ya ga mutuwa su masu mutu da baya har da mutuwa sai ta mutu har da mutuwa sai ta mutu gaba baki ɗaya jama'a har da shi mala'ikan mutuwa sai an ce kawo ranka shi ma sai ya ba da rai saboda ka sai kowa ya mutu da lokacin kowa zai mutu lokacin da aka daɗe kwance shekara arba'in ana kwance sai Allah ya raya shi ya tayar da shi mala'ikan da ke musa israfilu ya ba shi kowace sake musa a tashi da lokacin da iya sake musa sai kowa ya tashi shi na Allah maɗaukacin sarki ya ce mashi ya ɗan sarki himun jinkirta maka sai lokacin za a musa ta farko lokacin kowa zai mutu kai ma za ka mutu amma ka sani fa man tabi aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin su zuriya adam duk wanda ya bi ka to fa inna jahannama jazaa'uku lalle jahannama ce sakamakon ku anta wa hum kai da su jaza'an mawfuran wato sakamakon cikakke wasiran kamilan sakamakon cikakke wanda ko shakku babu wallahi duk wanda bi shedan alƙawli na Allah ya siyasa shi da shi ne shi sun shiga wutar tashin tsiyasa kuma wallahi kuma a cikin ana samun mutane ne mm. bisa Allah madaukakin sarki ce ya innama yad'u hizbahu Kunu min ashabis sa'ir shedan na kiran jama'a da runduna ce dan su zama daga cikin ma'abuta wata sa'ira yanzu ga wata magana Allah zai wanda kuma umurni na an ka ba shi amma kuna aka wa ku yi hasara Allah subhanahu wata'ala nan ayar za a karanta yanzu ga tana magana Allah ya ba shi ɗan dama ya kira mutane kuma zai kira su nau'i daban-daban zai kira su kuma za ku gane kiran nan yanzu ana na yana na yana yi duk inda ya kira na wallahi in ga mutane sun taru ko zama ba a samu duk inda shi ɗan ya yi kira za a kori zama ba a samu cinkoson mutane dandazo da mutane za su yi Allah ɗaya san yana kasu kuma ku gwada eh a bara haka dai Allah madaukakin sarki yace من man istafa'ata minhum واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأغلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله مدعوك سيمسلك يتي واستقزز معنى أدلنا في دوانا الكلمة استخف كجاي حنكل كسفت من استطاعت وانا كسام إيكو منه لغسكينس بصوتك صوتك نن مئة صوت الشيطان دهينا يكا ga inda ka tafi sai dinga jayo ka da sauti kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to shi na Malam gobe gwamnati nan bidu'a aika ta hanyar kiran da za ka yi kai shaidan bilgina ta hanyar wato waƙe-waƙe wal mazami da bushe-bushe wa kullu da'il ma'asiyati duk wani kira zuwa ga sabon Allah yana ciki ya zan kiran shi da jama'a ko kiran shi dan ko bawo wallahi da an bar ganin nan kuma yanzu ma masu haraka kiɗe kiɗen nan daji suka san su koma dan sun gida gari ya matsi musu yanzu ana son wata haraka sai inda akwai hili hili isasshe eh sai inda akwai hili isasshe suka su aka kai duk inda an matsa matsatsen wuri ba su ina haka saboda mutane ba su samun dama walawa sannan in ana cikin mutane wata hitsara wata ki tsara da wasu mutane ka yi in ana daji sun yi da lada abu in ana cikin gari ba su ba, don yanzu ga wanga ya sa ido ga wanga ya sa ido in suna gani ba su yi amma in suna kuma can nesa duk wanda ya gina ta can nesa da gari sai aka in za'a da kiɗin nan can aka zuwa don mi sai a samu jama'a sun taru sosai wallahi malam saboda za a gaya ma kiran shi ɗan da zarar ka ji an busa an kiɗa an busa fiya da kyau yanzu shi ɗan ya yi da wanda an gayyata da wanda ba a gayyata ba duk wani halakakki ya karɓi kira kuma in ka ji ba za a gayyata ba mata ina gayyata ba har da maza suna zuwa mun gidi Allah ya gyara ko saboda ka Allah madaukakin sarki ya ba shi dan dama sai ka ce ka kira su duk wanda ka ka iya jira hankali ne sautin ka to ka sai wa ajlib alaihim sannan kuma kai kuwa akan sa ko sin alaihim kai kuwa a kansu bi khailika dawakinka wa rajulika da kuma kawahunka wa humur rukabu sune masu hawan wani abu wal da masu ya kasa fil mushkil fil ma'asi wa sabu Allah masu ya saman mota da masu ya saman dabbobi da masu ya kawahunka wa sabu Allah duk wa'annan suna daga cikin shi dan yawa yayi kuwa ya kira ce ku taho jama'a ana samun su kuma a samu su wallahi ana samu za a ga wani da ya ji wannan kowa zai ba da mota a cikin mutane a tire wani kuma wanda ya samu abin hawa da kafa ya kasuwa zuwa to duk wani kira zuwa samun Allah kira shi dan sai Allah ta'ala ya ce wa sharikhum fil amwali kuma kai tarayya da su cikin dukiyoyin su ya kai shedan al muharrama wadda haramu yace kan riba kamar kamar riba bashi da ruwa wal bi da kwace dukiyar kwace shedan ya shiga cikin ta dukiyar da ake bashi da bashi ɗaya ya shiga cikin ta wal da yake hada yaya min az-zina kai tare da su cikin su duk dan da in ka diba akwai dan tare da shi shi dan ya shiga wurin samu jama'a ko bai shiga ba dan shi dan bai shiga ba a tura uwa sai ko wanda wanda ya ciki an ka haifa zuwa ga wannan lura shi dan ya shiga ko bai shiga ba ubangiji Allah ya kare shi yasa manzo Allah sai kuma yake cewa inna inna shaytana yahduru ahadukum lalle shaytan yana harkar dayan ku wurin cin abinci da wancan abin sha ne har wurin kwanciya da iyali da ɗayan ku zai kwanciya da iyali ne ne kwanciya da iyali addu'a yace Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana yace fa in qaddara bainahuma waladun lan yadurruhu ash-shaytanu abada wanzan Allah ya da ɗayan ku ya niyyar zuwa zuma iyalin ne kwanci ya aure ya karanta wa ga addu'a Allahumma jallib na shaitan wa jallib shaitan mara zaktana in an karar samun ɗa tsakanin su wannan saduwar ya ce har abada shi kamar shi shi ba in ji annabi Muhammad amma kana ganin yanzu mutane kowane ya tashi kwanciyar iyali ne da kasan babu addu'a ko guda da shaitan na zuma mutum da iyali ne suna yi tare na sai ka a hida ya gagare ka ya gagare mutanen shi ya gagare mutanen garin sai ya ga arungu ba ta mai tashi kuma abuja ya abuja ba ta mai tashi kuma lagos sau nan arungu ya zaga ba ta mai ta matse da yawa bejin magana ka bejin magana uwa sai bejin magana uba ne bejin magana duwan dan uwa ko guda shigar da ya ji bugu tsakiyar kai sannan ya ka jin magana ai ka san irin wannan biya ba su biyan shi kanta sai kan da an kan mai an buga mai in inkwa in kwa in kuma komi an buga mai an buga mai in kwa an rufe shi ko kuma in yi sai an kada mai taya an kasa masa wuta ko ubangiji Allah ya kare wallahi jama'a shedan yana musharaka da mutane har sai yayin don wurin ɗa da kake gani wallahi ko kai ya haƙarin ka kai uba ne da ka aihe wallahi ya haƙa ka bai jin maganar ka ka rashin ɗan ya shiga cikin ne ke to shi ne Allah ya ce wa share shariku fil amwali wal aulad shaytan ka sai kai tariya da su cikin dukiyoyin su kuma cikin ƴaƴan Allah ya ce wa idhum kuma kai musu alƙawli al mawa'id al batila yi musu alƙawlin ƙarya ka shafa'atul aliha kamar ceton alloli ka ce musu ai alloli suna cetura tashin kiyama walittikali ala karamatul auliya da kuma wato dogara ga karamu waliyai ko wa ta'khir tauba kuma kai musu alƙawarin jinkirin tuba lidul amal wa sawad dogon guri Allah ya ce wa ma ya'iduhum shaytan shaytan bai musu alƙawarin komi bidalika da wannan illa bu face rudi kawai ba kai ya ita shike musu kuma shi ina cikin zukatan mu yayin mana gurace gurace na banza saboda ka ubangiji Allah ya kare wannan dama ta Allah ya ba dan yadda shedan ya samu dama cikin jini ma ya karbe ka shiga manzo Allah ya ce inna shaytana yajri min ibn adam majrad dami shedan yana gona cikin jini inda jiyoyi ka inda inda jini ka gudana cikin jiyoyi ka shiga saboda ka muna roƙon Allah Allah ya kare to amma sai mu karanta aya guda sai mu tsaya kanan ko eh eh a to ku bari mu ku zan ka faɗa mana da Allah ta'ala ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan inna ibadi laysa laka alaihim sultan hmm. wa kafa bi rabbika wakila Allah ma madaukakin sarki ce inna ibadul mu'minin lalle bayina mu'minai laysa laka alaihim sultan baka da iko akan su baka da ƙarfi akan su da sallatun wa quwwa baka da wato rinjaye da kuma ƙarfi akan su Allah ka samu cikin su Allah ya ce wa kafa bi rabbika wakilan ubangijin ka ya isa zama wakili hafizan lahum minka mai tsaro gare su da gare ka ya kai shedan Allah ya isa mai tsaro ga duk wani bawa mumini Allah ta mana kariya wallahi jama'a ba tsarihin ka ne wa baraka ne Allah ya kare ka daga sharrin shedan dan shedan ya tahi mutum da bai biya ya kawo shi ga mutum ya kasa kwancewa sai ga an kawo mutum da ta'addanci Allah ya sai sai sake komawa ana cewa wani kamar sai to wallahi ni wani abin ya kunce min da kai kana ganin aka kama barayi ana kai su gidan yayi sai barawo yayi sai ga an kuma an kuma bai sai sai kuwa da mun miji ka sai to wallahi wani mu dai abubuwan da mu rasa gane kai to irin wannan shi dan nawa mutum da bai biya ya hana ma hita cikin sabon Allah ko ka sai ka dawo ubangiji Allah ka tausaya mana kuma nan za mu dakata kuskure mu cikin karatu mu Allah ka yaji mana daidan mu kuma Allah umar da kan sa ya kama yake da abin da muka ji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh